kwamanda na farko dai ya bi ta kan nakiya ne da aka dasa a kan hanya yayin da yake jagorantar wata rundunar sojoji mai yin sintiri a yankin dambuwa kuma nan take ya rasa ransa kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar bayan kwamandan sojojin mai mukamin laftanar kanar da wasu dakarunsa biyu da suka mutu wasu sojoji guda hudu kuma sun samu munanan raunuka inda aka kawo su nan maiduguri ta jirgin sama mai tashin ungulu domin samun kulawar likita haka da yammacin jiya ma wani dan kunar bakin wake da ake zaton kungiyar boko haram mai alaka da isis ne ta tura ya tada bam da ke daure a jikinsa a wani sansanin sojoji da ke barkoza da lori a karamar hukumar kaga a nan jihar borno inda nan ma wani kwamanda mai mukamin laftanar kanar ya rasa ransa malam abdulaziz mala wani jami'in jin kai ne da ya tabbatar da waɗannan hare-hare guda biyu. eto eh abin da yake faruwa jiya a hanyar nambuwa akwai eh, wato troops da suke tafiya suke patrol a cikinsu akwai colonel eh, suka ji jiki eh, shi kuma Allah Allah ya karbi sannan akwai wani ƙauyen da aka ce barkaso da dauri a kaga shi ma an ke hari na na bom ya tayar kuma a wurin an wani ya rasa rai a gurin har da ya zuwa lokacin hada wannan rahoto gwamnati ko rundunar sojoji ba su ce komai kan wannan mutuwar manyan kwamandoji guda biyu ba bale a ayyana sunayensu mazauna birnin maiduguri sun shaida ganin karuwar jiragen yaƙi na shawagi a sararin samaniyar garin wanda ba a saba gani ba abinda ke tada hankulan mazauna birnin da ƙauyukan da ke kusa yanzu haka ɗaruruwan mutane na gudu daga garuruwansu zuwa maiduguri domin tsira daga barazanar hare-haren mayakan boko haram da suka ce suna fuskanta duk da jami'an tsaro da ke jibge a yankunan nasu ga abin da wasu daga cikin masu gudu suka shaida min ni ma yanzu ina hanyar barin garin zan je fori dan nan din yayi jeji a'a yanzu ba mu san abin da muke ciki ba yanzu kowa yana yana fargaba ya gudu ya bar garin sojojin mu gaba daya duka suna cikin fargaba wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban Najeriya najeriya farfesa yomi oshimbajo ya tabbatar da cewa mayakan boko haram na iko da wasu yankuna a jihar borno ta yadda jami'an kiwon lafiya da masu kai kayan agaji ba sa iya isa ga al'umma da yanzu haka suke tserewa wannan dai shine karo na farko da wani babban jami'in gwamnati ya fito ya bayyana wanzuwar mayakan boko haram a sassan arewa maso gabashin najeriya bayan da a baya hukumomin ke ikirarin cewa ba inda mayakan suka kame a cewar francis okoye wani mazaunin maiduguri abu ne mai kyau da gwamnati take faɗar gaskiya a irin wannan lokaci akwai ɓangaren da akwai yan boko haram sun rike ba ciga ba fita sai dai yaki da sojoji to shi yasa muna roke gwamnati ta fita da gaske a bi su neme su inda suke ba wai sun kawo hari sai a yi su a yi repelin don allah a daina yi mana turancin repelling mun fi sa dinga yi mana turanci attack ya kai musu attack in haka ne za samu zaman lafiya mayakan boko haram dai na zafafa hare-hare da suke kaiwa a jihohin borno da yobe abinda yake sanadiyar mutuwar fararen hula da dama da kuma tilasta wasu tserewa daga garuruwansu alamin suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.